متاعا لكم ولأنعامكم ku mutane duk wannan domin amfaninku ne da na dabbobinku to wanda ya halicci waɗannan abubuwa duk ai ba zai kasa dawo da halittarsu ba a karo na biyu